inda muke karatu littafin adabul zifaf a kowace ranar asabar yau asabar 16 ga watan rajab shekara ta 1440 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma muna nan cikin shawarwari na dubba na wanda ya kamata ya aikata idan za a kai mutum amarya ko kuma idan an kawo ta gidan aure yau za mu tashi ladabi na shidda بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تحريم الجبر ويحرم عليها أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية لمفهوم الآية السابقة قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عما شئتم والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى الأول طيب آه. kafin mu tafi akwai akwai littattafai da za mu ba su a inda akwai addu'o'in da aka ce a har da ce ko addu'a ta farko da yana zan fara fara da dama ba zai karanta muna wanda bai da littafi ba ka littafi ta shi karanta muna a wadda ta yi an sai mota za a karanta to karanta sai an kawo amarya hadda wai yusa ba ka ce addu'a ba kana ta inni ya haka ya kawo ya ba za ka karantawa kuma karantawa hmm. Hmm. to wannan ta ta me ka karanta ta yanzu a kawo maya to to da ya sai an sai mota wani ya karanta mata an sai mota sai an sai mota bismillah wannan wanda ake eh, karanta ma amaya ne wanda ake karanta ma mota ko mashin wanda ake karanta ma mota ko mashin ya mata ba su ji wadda ake karantawa mota ko mashin za a karanta ne mutum sai mota ko mashin wata addu'a ake karantawa bismillah mu jira hawa mu ta inna rabbi suka ba Allah ga kuma rahe wahiya tadribin fi mawjin kalbi ba suka tilawa to kamna bismillah baka tsallake wata kalma ba baka tsallake wata kalma ba ɗan dibal na ɗauko littafin suka riba ka gani baka da shi na ranka da fensin gura yake ko madiba ko ma addu'an nan ba haka take ba ka ɗan tsallake mhm. ya yi kyau masha Allah akwai kayi tsallake har yanzu ko بيطلع شو الكلام يا فتيم يا فتيم انت بسم الله كيا ذاك كان جامونا ليه ماشي كان جامونا كل اللي بيجوا ماريو نه ما يوا كان من كيكا من na yi ta hankali da kai da na bai kamata baban ka zo da ke bai tsakani da Allah da wannan karatun ba a kai shi ba kai hau ba kawo ga karatun yan university ne za mu zan baka littafi amma dai ban so baban ka zo da ke bai gaskiya ayyuka shi wannan addu'a ta a tukaita wani addu'a da kanta ba kanta mana wadda sahabbai suka koya ma wadda sahabbai suka koya mhm. buɗa baki mhm. Mhm. haka yake? masha Allah yanzu suna son wani ya gaya mana yadda za a yi gaba daya yadda addu'ar ya tsaro yadda addu'a za ka fara yi da aka fara yi zuwa inda muka tsaya sai ba shi lissafi bismillah kana da shi eh su amma kai ka daga hannun kace ka yi volunteer fi sabilillah sai ka buɗe baki a za ka tsaro muna ya kawo amarya ina aka dabi da aka fara yi sai ka kawo muna ka tsara muna ehe eh ai sallah sallah raka a hudu ko raka a biyu masha Allah su ya yi kyau kana littafi ko su haɗi wanda kake so a baiwa sai ka samu lada an shi riɗa riɗa sai shi da ba sai ka bashi. shi ka ta samu lada lada ya mai sadaka ko su za mu fara karatun yau za mu fa a akwai addu'a daya da ta rage addu'ar jima'i kafin a jima'i bismillah ban ya kasa hmm. eh aye eh, ita Allahumma jannibni shaitan haka take da lafzin jannibni hmm? jannibna jannibna yake mhm. ok wannan wadda miji da kanta a ko mata ko da shi karanta da su duka ne <laughs> amma sai ka diba ba ka littafin dama to sai ka diba ka gani da kyau sai ka ƙara da ci addu'o'i mun gama aita ɗaya ce yanzu Zaka za mu tashi karatun yau, karatun yau 18 plus. Allah ya ce mu annabi sassanan da kai ne cikin karatun yau sai akwai da ya ce, Inna Allah la ya ta yi na Allah baya kunya a faɗi gaskiya. Zaka annabi sassanan shi ma kawai ya faɗi haka. Ta magana ta ya ya muna abin nan. Abu na gaba na shidda, tahrimud dubur, haramcin saduwa da mace ta dubura. mala yake wa yahrumu alaihi an yatiha fi juburiha ya haranta gare shi yayi jima'i da ita ta dubuwarta limafumin ayati sabiqa saboda abinda aka fahimta daga waccan ayar da ta wuce ya yake cewa nisa'ukum harful lakum san ku gonakin ku ne fa atu harfakum annashitu ku zo ma gonakin ku yadda kuka ga dama ba ta inda kuka ga dama ba ta yadda kuka ga dama wal ahadithu mutaqaddima sana ahadith kan da suka gabata ko mutaqaddama wanda aka gabatar wa fihi ahadithu ukhra akwai wasu hadisai da ke nuna harancin wannan aikin al-awwal hadisi na farko an ummi salma radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu salma Allah ya kara mata yadda tana cewa ummu salma wajen mana bayani game da ummu salma cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu bashi kyautar littafi kai ka kicin kyauta da yawa wai wani ba kai ba <laughs> ah, cikin bayanin da kamar game da ummu salma bismillah sallallahu alaihi wasallam ta aure a wani kuma suna soyayya tana ganin idan ya cika wa za ta samu wanda zai daga ƙarshe dai ta zo rumar ba Allah ta Allah bayan abu yaro suna neman me za ta ci gaba da yi a rayuwarsa bayan rasa wannan mutum mutum Mi sunanta, mi sunanta, umu sama kun yadda mi sunanta. Hmm? akwai wani kokari da ta yi kuma <coughs> yi haka ita da wancan mijin nata sun yi wani abu hmm? sunanta hindu binta abi umayya hindu binta abi umayya babanta ana ce mai zadon raki saboda mutum ne a lokacin jahiliya wanda yake yana da alheri da yawa idan za a yi tafiya idan za ka yi tafiya tare da shi baka bukatar zuzuri don shi ake mai zadon raki duk wanda zai tafiya da shi bai bukatar gubi saboda kyautar shi zai zo da abin da zai isar shi a sauran jama'a ta aure abu salma kuma sun musulunta ta yi hijira abin ta mai wani abin ta yi hijira zuwa habasha sun dawo don shi ma ƙarshen rayuwar ta take ba da labari gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta ga wata coci a habasha wa ma ra'asiha min suwa da irin hotunan ta gani annabi yake cewa أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله bayan annabi bayan mijinta ya rasu abu salma kan mijin tana da rai kaji annabi ta sana ya ce duk wanda musiba ta saba. ya karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha cewa Allah zai bashi abin da yafi bayan mijinta ya rasu da kace akwai dankon soyayya sosai tsakanin su sai ta yi tunanin cewa akwai wani kuwa zai iya kaiwa abu salma da ta karanta ta a nan ya aiko haɗa, bin abin manta a yana neman ta aure kaga ta samu wanda ya fi abu salma kacce tana da uzuri guda biyu na farko tana da 'ya'ya na biyu kuma tana da kishi annabi ya ce ‘ya'yanki za mu roƙi Allah ya wadatar da su sai kishinki kuma za mu roƙi Allah Allah ya sanya ya miki Allah ya sanya miki shi to ya kake ruwaito muna ka karanta ba karanta ba ko حديث نعم الأول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي هذا رجل من المهاجرين امرأته على على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتته فاستحيت أن تسأل فسألته أم سلمة فنظرت نساؤكم هرس لكم فأتوا هرسكم أن شئتم وقال لا إلا في ثمام واحد طيب كيف حديث من أي ولك من هاي الشيء متين يزوم ما تاكل جبراء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن تقول أم سلمة أن أعرفت يداتنا شيئا لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار lokacin da muhajiruna suka hijira suka iso madina suka iske al'ansar ta zauwa juyin nisa'ihim sai al-muhajirina suka aura daga matan madina wa muhajiruna almuhajiruna yujibbuna mutanen makka sun kasance suna saduwa da mace a ɗayan in ta yi rukuni ko tana rarrahe ta su biyo ta bayan saduwa ita haka suka saba wa kanat al-ansaru la ita kuma al'ansar ba ta tajbiya wannan wannan salon shi ake ce tajbiya fa arada rajulun min al-muhajirin mar'atahu ala dalika sai ɗaya daga cikin muhajirina sai ya so ya sadu da mata ta irin wannan hanyar fa abat ta takiya alaihi hatta ta tsara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tace sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam qalat ta tace fa atatu ummu salma ke bada labari radiyallahu anha tace fa atatu sai wannan matar ta zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam fastahayat an tas'alahu sai ta ji kunyar ta tambaye shi kaga tambayar ta yi girma fa sa'alatu ummu salma sai ummu salma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam. fa nazalat sai wannan ayat ta sauka cewa nisa'ukum harsul lakum fa atu arzukum annashaytum cewa matan ku gonakin ku ne ku zo musu duk da kuka ga dama wa qala ya annabi ya ce la kada ya zo ta wannan ya zo ta baya illa fi imamin wahidin sai da in ta hanya ɗaya ne hanyar da ɗake fitowa amma sai kasance ta inda kashi ke fitowa sai annabi ya hana kun ga wannan hadisi ya nuna harancin yin wannan aikin kamar da malam ya ce akwai hadisai da yawa ya kawo muna ɗaya wannan ayar kuma zai yi ta sauka ne abubuwa da yawa ke ta aya ɗaya tana iya sauka fiye da so ɗaya kamar da fatiha ta sauka makka ta sauka madina kamar da wasu ayoyi suka sauka fiye da so ɗaya zaka wannan ayar zai da an yi wani abu Allah sai koma saukar da wannan ayar zai yi kuma zai yi abubuwan ne suka tattaru waje ɗaya wannan ya yi tambaya wannan ya aikata kaza suka zo kuma sai Allah ya saukar da ya saukar da ayar lokaci ɗaya asani hadisi ne asani an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك قال وما الذي أهلكك قال هولت لها الليلة فلم يرد عليه شيئا فأوها إلى فأوهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم هرس لكم فأتوا لكم أن شئتم يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة الثاني حديث نبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أرسل عنه ما يتماسى an kako daga abdullahi bin abbas allah ya da abdullahi da abbas kala abdullahi ya ce ja umar bin al-khattab ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa kala umar kan khattab ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullahi ya manzon allah halaktu sai na umar ya ce ya halaka kala ya da ya ce wa man ladhi ya ka?" ni ya halakaka kala hawwaltu rahli laila na juya jin hawa na da daddare wata maimakon mata ta ya kasance fuska tana dibin fuska ta sai juya ya kasance fuska ta tana dibin ƙasa tana dibin shimfiɗa falam ya rudda alaihi shari'a, ta annabi bai ce mai komai bai ansa mai ba fa fa uhiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-aya sai aka wa annabi sallallahu alaihi wa wahayin wannan ayat to nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annashaytum matan ku gonakin ku ne ku zo ma gonakin ku da ku ga dama yaqulu sai annabi yace aqbil wa ajir ta fuskance ka mata ko ta baka baya wata in dubura amma dai ka ji tsoron dubura wata ka kiyaye duk inda ka kashi ke fitowa wal kuma ka kiyaye jima'i da ita lokacin take haila wannan shi aka hana amma dai duk yadda aka yi jima'i in dai ba ta dubura ne babu laifi الثالث حديث أخر كنون عن خزيمة بن ta رضي الله عنه إن رجلا an النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو اتيان الرجل امرأته في دبرها أو اتيان الرجل رجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما والله الرجل دعاه أو أمر, أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخربتين أو في أي الخصبتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتي النساء في أدبارهن الثالث حديث نوفي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن كفر خزيمة بن ثابت الله يجدشي yace inna rija inna inna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an ityani nisa'i fi adbarihinna wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam game da zoma mata ta bayan su wani ta bayan su kawai yace ta yaya zai bai faɗi koya ba zai yana yana ishali yana ya dauka irin wancan da annabi yawa kuma bayani ko kuma ta dubura aw itiyadar rajul ma ata hufi dubriha ko mutum ya zoma matar shi ta bayanta duk wannan mutumin yana dauka yana dauka wancan yana dauka wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam halalun sai annabi ya ce mai halal ne domin tambaya ce wadda yake rufi take kawai ya ce zoma ma mace ta baya to bai faɗi wancan ba ne yake nufi irin wancan wanda aka ce ya halatta ko kuma zuwa ta dubara ta alibi ya ce halal ya ce halal ne ma wallan rajulu da ahu lokacin da mutumin ya juya yake fice annabi ya kira shi au umira bihi fadu'iya ko kuma annabi ya ce yasa aka kira shi ya umuta aka kira shi faƙala ta annabi ta mai kai ka kunta shin ya kace mai mai tambayar ka fi ayyil khubataini aw fi ayyil khuzataini aw fi ayyil cikin wata hanya cikin hanyoyin biyu kake nufi cikin hanyar fitari ko hanyar bayan gari duk shine shi ake ce ma ko khuzataini ko husfataini duka ne su haka ake hanyoyi guda biyu wata hanya kake nufi hanyar da fitsari ke fita ko hanyar da kashi ke fita sai annabi sun ce mai amin dubu fi ha kana nuna ta bayanta amma ta gaba jima'in zai kasancewa inda tsaye ke fitowa kana kake nufi fana'am in haka ne eh ya halatta an min ha fi duburiha kuka nuna ta bayanta amma ta ta kashi ta baya ta duburarta fala wannan kan baya halatta ta annabi sai ce fa inna Allah la yastahi min al Allah baya kunya fadin gaskiya Za ka wannan gaskiya fadi ake yi da bai mutum ya auka yayi abin da ba daidai ba mutum ya auka yayi haramun za mu irin wannan aiki la'anta Allah take tabbata kamar da za mu ji hadisi a gaba to ga a gaya ma mutum sai annabi sun ce Allah baya jin kunya faɗin gaskiya la ta'tun nisa fi adbarihinna kar ku zo mata ta kashin su wannan baya halatta an rabe hadisi na hudu la yanzurullahu ila rajulin yatim ra'atuhu fi duburiha mal'unun man yatin nisa fi mahashihinna ya'ni adbarihinna arabe hadisi na hudu wani hana a zo mu mace ta dubura na bisa sa yake la yanzu Allahu ila rajulin Allah baya kallo zuwa ga mutumin da ya timra aka hufi duburiha wanda ke taruwa da mata sai ta kashin ta ta duburarta alkhamis hadisi na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun la'ananne ne man yatin nika'a fi hinna, wanda ke zo ma mata ta bayan su ya'ani hunna ina nufin mai zo musu ta duburarsu annabi sai ya ce la'antacce ne kaga duk aikin da za a ce mutum la'antacce ne a wani hadisi ma ga yanin na gaba hukuncin ya fi tsanani kan ta muna من أتاها إذن أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الثالث حديث من شدة من هذا أنت وانا عيش النبي صلى الله عليه وسلم ينافع من أتى حائبا دون يستعدد مكشمة هايلا أو امرأة في دبرها ويستعدد مكشمة أدبرتها au kahinan au a takahinan yake wajenka? au kahinan kun wanda ya zo ma man a takinan kun wanda ya zo ma boka kawo bi ma ya gaskata bokan abin da yake fadi fara kafara ma unzila ala muhammadin hakika ya kace ce ma abin da aka sauka sama annabi muhammadu yayi butulci ga abin da aka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu waɗannan abubuwan guda uku da aka fadi ɗaya daga cikin su shi kafirci ne duk wanda ya inda boka ya gaskata shi dan ka ce kufrun a qaida ba a ci bai zo da alif ba. to ba yana nufin kafirci bane na mutum ya fita musulunci abinda ake za a jiba abubuwan da aka faɗi sai a jiba wasu hadisai na waje a jiba wasu ayoyi in sun tabbatar da kafirci ne kafirci ne ko tabbatar su ba sai a tsaya sai ce wannan hadisai ne da ban tsoro amma lokacin da ake wa'azi da su yanzu muna karantarwa ne muke faɗin wannan ka'idar in za ka wa'azi ba ka buƙatar sai ka yi wannan tafsiri wa'azi dama ana cewa sun fito ne matuƙa ta ban tsoro za ka ana so a ba mutane tsoro kada su yi sai annabi sai ya ce man aka ha'iza duk wanda ya zo ma mace mai haila a wurin aka fi ha ko ya zo ma mace ta duburarta auka kahinan ko ya zo ma boka hubi ma ya ma ya gaskanta shi a inda yake faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin hakika ya kafirce ma abinda aka sauka sama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa inda boka a wannan kafirci ne a gaskata tashi da abin da yake wanda ya zo inda boka ya ce to ga boka ya faɗi ba mu sani ba gaskiya ya faɗi ko ba gaskiya ya faɗi ba to wannan ba za a san mai sallah ba kwana arba'in ba za a san mai sallah ba wannan abin ya yi yawa cikin jama'a yanzu da ake da facebook sai kawai wani ya ce 2019 ga wanda zai ci zaɓe saura kwana goma ya an tage saura awa 24 ya an tage ga wanda zai ci zaɓe in ka ce to ba mu sani ba kai share to ga faɗi fanje ba mu ba kwana arba'in ba za a karɓa sallar ka ba don mi wani zai faɗin gaibu ka cewa ba ka sani ba ko gaskiya ya faɗi ko ba gaskiya ya faɗi ba ga su suna ta faɗi kuma bokayen nan yanzu suna ta faɗi kowa yana ganin kuskurensu babban bokan nan na najeriya ya faɗi cewa ka sa zaɓe amerika cewa sai dai aka zo aka zo har ya yi kusa mace amma namiji amma a mace za ta canye zaɓe sai aka sai mai tafi sai ga namiji ya canye zaɓe ko ba haka aka yi ba zaben america su haka suna ta faɗi ana ganin ƙaryarsu ko wanda zaɓen na 2019 na shugaban ƙasa ai sun yi ta shigo boka nawa ne a najeriya ya ce shugaban ƙasa buhari zai mutu kafin kafin 2019 kuma ga bai mutu ba bokayen suna da matsala ne akwai bokaye irin wancan original yanzu suka so ya samu gare su gaskiya ne yanzu boka boka shine wanda ke ta'amuli da aljani wanda yake aljanu su je sama su je labari su zo su gaya mai sai zan ɗaya cikin ɗari yana iya samu daidai ɗaya cikin ɗari in gaibun ne da ya jiyo wanda shi ya faku ga sauran jama'a ya sani zai iya yi amma irin waɗannan bokaye yanzu yi wahala ƙwarai da gaske yanzu ko wannan ya ake da bokanci kawai saboda an san 'yan siyasa ɗigaggu ne mafi yawansu sai kawai mutum ya zo kawai sai ya ce kaza kaza kaza kawai sai ya kiyasta kawai sai ya fasa duk ɗan siyasa da ke zuwa jan ɗin ɗiggagge ne ko kana mutu ne duk wanda ke ko ba dan siyasa ba na kan gidi na kai kaga magana ta yi yawa mu ce je inda ko boka azami ya baki sa'a sannan ka ce ka ce mai dage to me ke su mu ce mai ya zo ya yi muna karatu sati mai zuwa to bokayen su sun gane sun gane cewa akwai hakan nan fa sai an sako wannan da yawa ciki akwai rahotanni da cewa bagba ake ce mai na Cote d'Ivoire cewa an yi tele ko na Najeriya ce mai to ai mulkin gara kaza ai kaza kaza sai ya kuɗi ya aiku daloli wajen dala kaza kaza kaza sai kasance an danne shi kenan ya ce to da yawa cikin siyasa haka ya kai musu ma sai a kiyansa yanzu Allah yanzu a Najeriya fati fati tafkin da ɗaya ko kai ka san cikin fati biyu ya a cewa da zaɓe kai ka san ba ba sai a je ko ina ba ko kan ci ba sai ka kiyansa kawai ka ce ba wani shi zai ci kaga ai zai yi ka samu ɗari ɗari ɗari hamsin ɗari za ka ci to in kai ne haka in ba tun bai tsowa sai ka ce kayi biyar da cika ba ke sharuɗa da aka bashi ko kayi kaza sai ka ce wani sharaɗi da baka faɗe shi ba da sai ka ce mai koya yi kaza akwai wani malami da ke ba mu labari da kwato ya ce kuma waɗanda ke fi wannan nan fa su abin da ke so gane su ba mu shirkai ba ne fa su sun fi kowa ɗaukar ɓagar in ka ɗauki yanzu ka fara bokanci na fi wannan to kai ba mushriki ne kai sunan ka barawo mushriki shine wanda ya ta'amuli da aljanni amma kawai kai shu kawai kace bawa ne bari a yi ma a ai kai kaza za ka ci zaɓe kuma ƙarya kake yi kai ba kai mu'amala da abin ba kai shirka ba abin da kai ƙarya kai ka ci duke mutane ka ci duke mutane da haramun shi wancan wanda ya yi ta'amuli da aljannu abin da suka gaya mai gaskiya ne kuma da sabar da shi ne mushriki shi da zai sa a yanki ina fata mun fahimci bambanci tsakanin guda biyu ko su mafi yawa masu wa'yan siyasa ko wannan ko ba shirka suke yi ba amma babban sabo suke babban haramun suke domin cin dukiyar mutane suke ba da gaskiya ba wani malami ke babu labari a nan su kudu cewa ya san wani mai irin wannan harka sai ce a kawo ya buga ya ce a kawo akuya a kawo waye tsira ne ce a kawo sa sai a kawo sa sai ce mai ya fi suna mace wanda ka yi ke mana sannan ya ce mahaukaci cikin ke kasuwa zan san shi wanda aka kawo masa cikin su ya kai abin kasuwa ba mushi ba ne ya kai abin kasuwa ya canye ya aji kuɗi ne matsala shi ne ko wajen boka kake ko ba wajen boka ba in dai kan yankin wani Allah shi ne matsala ko bokan ne in wani Allah aka yanke ma zaka masu zuwa wajen boka su ji tsoron Allah yanzu boka yi da wani samu kuma ko waɗancan na tsoron ɗin su kan su tafi kaɗa boka yi shirka na biyu kuma ko su ɗaya cikin ɗari ne abinda suke faɗi ya zama daidai ko ya zama ba daidai ba zaka shi wannan kafirci ne amma wanda ya zo ma mace a bayanta ko wanda ya zo ma mai haira wannan hadisi ya ya yi kaba'ira ya yi babban zunubi tunda har aka haɗa shi aka ambaci sunan kafirci tare da shi to ya yi babban zunubi الوضوء بين الجماعين وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها تودع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتودع بينهما وضوءا وفي رواية وضوءه للصلاة فإنه أنشط في الأوس أبونا بقي لدي نبقي لما أورشاك ما تستني الوضوء بين الجماعين ين أرولا تخانين جماعي قدابيو in mutum ya jima'i da matashi yana so ya koma yi to ana so ya yi alwala saboda me malaka wa idza ataha fil mahallil mashru idan mutum ya zo ma mata kawin da an ka shar'anta yana maka bayanin cewa akwai inda ba shar'anta ba wanda muka yi magana baya wanda aka yi magana la'anta thumma arada an ya'uda ilaiha sannan ya so ya koma koma mata tawabba'a sai ya yi alwala liƙaunihi sallallahu alaihi sallam. saboda cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan aka ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya sadu da iyalai mai, sun ma'ara da an ya'uda sannan ya so ya koma musu falyatawabba ya yi bai na huma. tsakanin waɗannan jima'in guda biyu wudu'an irin alwalar da yake ta sallah wa fi riwayatin ga wata riwaya wudu'an hulis salati irin alwalar da yake ta sallah fa innahu an shaka fil auda wannan ya fita ya samu nishaɗin komawa Na ladabi na takwas al-ghusl afdal lakin al-ghusl afdal min al-wudu'i lakin lafin lafin na gushi ba? lafin kuma da lafin kuma da lafin hadisi abi rafin an nabiy sallallahu alaihi ta yawin ala nisa'i iya kasiru inda hadi wa inda hadi قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر malam ya ce aljusul afgan yin wanka shi ya fi yin alwallat misali mai ya yi alwallat sannan ya koma in zai wanka to ya yin wanka ya fi yin alwallat lakin aljusul afdal malam ya ce sai dai yin wanka ya fi min alwudu ya fi yin alwalla li hadisi abi rafi saboda hadisi abi rafi dantaccen bawan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam za ta yawmin ala nisa'ihi to annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya sadu da dukkan matan shi yaktasilu inda hadihi wa inda hadihi in ya fito ɗakin wannan ya tsaya yi wanka in ya shiga ɗakin wannan ya fito ya tsaya yi wanka qala sai abu rafa yace fa qultu lahu nace ba ya rasulullah ya manzo Allah ala taj'aluhu ghuslan wahidan da baka sanya shi zan wanka daya qala sai annabi yace hada azka wa atyab hada azka wa atyab wa athhar wannan shi ya yafi tsarkakuwa shi ya fi zama daidai shi yafi yin zama mai tsarki don haka yin wanka ya fi yin alwala tsakani sannan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wannan hukunci ne yana iya toma mata dai gaba ɗaya a rana ɗaya in ba haka ba ya raba kwana wannan kwanan ta kaza wannan kwanan ta kaza to dole za a tsaya sai kwanan wannan sai kwanan wannan sai kwanan wannan amma annabi sallallahu alaihi a gidan aure yana da kususiya daban-daban ta tashi daga auren mata fiye da hudu zuwa in mace ta yi kyautar kanta ko babu ta daki zai aure ta zuwa nan cewa ya shiga ɗakin wannan ko ya shiga ɗakin wannan ko ya shiga ɗakin wannan zuwa cewa an haranta mai aure ta mata bayan su zuwa cewa an haranta mai yasafi mata ne har ta lokacin da aka haranta mai la ya illu laka nisa'u min ba'di wa la an tabaddala bihin min azwajin wa law ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka to annabi sun sanar da wasu abubuwa da aka kebance shi da su wasu su masu dadi wasu su wahala gabe da matan shi kamar cewa baka cikin kowace daga ciki a ga wannan ba mai dadi cewa baka koma aure wata sai su din nan dai sannan cewa in wata baka kyautar kanta da dai irin wasu abubuwa da annabi sun yake keɓance da su a babin aure wannan ma yana ɗaya daga ciki na cewa ya sadu da wannan ya sadu da wannan wannan keɓance daga rashin sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan ya nuna mana cewa yin wanka ya fi yin alwala zama daidai ya fi yin alwala ne karkasuwa اكتسال الزوجين معا ويجوز لهما أن يتصلا معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه وفيه أحاديث الأول عن عائشة ta الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دعني دعني قالت وهما جنبان mala yace iftisalul zawjayn ma'an mata da miji suna wanka tare wa yajuzu lahumma an yabtasila ma'an yana halarta ga mata da miji su yi wanka tare fi makanin wahidin a wuri ɗaya! walau ra'a minha wa ko da ka ga al'aurar shi ya ga al'aurarta wa fihi ahadithu wannan ta fara dadi ko wa fihi ahadithu kamar sifatu salatu da muka yi da'in wani hadisi ne ina fata kuma ta ko kamar sifatu salatu da ba a samu jana'i da ka ga ce wa fihi ahadithu wannan ba da kai ake magana ba kawai duk abin da ka daga annabi ne wa fihi ahadithu akwai hadisai da ke magana akan haka al-awwal hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha qalat an kafa daga Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد na kasance ina wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya ɗaya daga baho ɗaya tsakanina da shi takhtalifu aidina hannun mu suna sabawa wata ya sa hannuna ya sa hannu ya sa hannuna ya ta ba sai ya gaggawa da ni wata yana wasa da ni yana gaggawa kamar yana wasa qul sai ya ce da'ali da'ali kyale ni kyale ni dai wasa wadda ke aguwa tsakanin mata da miji ko qalat tace wa huma junubani kuma alhali suna da janaba ta fi wanka a kwaya daya kun ga wannan ya sha bamban da cewa da ake kada namiji yi wanka da sauran ruwan mace ko sai dai kowa yi wanka da nashi amma in tare ne su babu matsala suna iya wanka tare ko da a cikin baho ɗaya ne ko a cikin bokiti ɗaya ne hukunci na cikin wannan hadisin ya sa ma abinda muka saba a kasashen Hausa mafi yawa idan mutum ya yi aure ko mace ta yi aure za ki kake yadda mijin ki ya ga al'aurar ki kake yadda kai kake yadda mace mata ka ga al'aurar ta saboda na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana yana kawo cikin tsofaffi musamman a kasa Hausa nana Aisha ta ce ban taba ganin al'aurar annabi sallallahu alaihi wasallam ba Sheikh Nasruddin Albani nan kasa sai ya ce wannan hadisin rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Awana fi sahihi ma wa siyaqu li Muslim wa ziyadatu lahu wa lil-Bukhari wa fi riwayatin law wa tarjama lahu babu أو أسر الرجل ما أمر أكي قال الحافظ الفجري حافظ آه، ابن حجر يتش في فتوه الباري يتش أسدل آه، استدل به آه، داودي على جوال نزل الرجل إلى إلى أوجه مرأته وأسره شو إمام داودي يكتب مجهد ولا شو نمجي أنا هلتا يكلي الأورا ما تاسي أنا هلتا تكلي الأورا تي يتش ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى annahu su'ila ar-rajul yanzur ila farji imra'atihi abinda ke karfafa shi abinda ibn ibban ya ruwaito daga hanyar Sulaiman bin Musa cewa an tambaye shi irin halatta namiji ya ga al'auran mata sai ga farjin mata kai faqala sai yace sa'altu aqa Na tambayi malam aqa faqala sai yace sa'altu aisha ta tambayi na Aisha fa zakarat hadha al bi ma'anahu sai ta ambaci wannan hadisin da ma'ana ta yi wa huwa nassun fil mas'ala wannan hadisi nassi ne cikin mas'ala kwata kwata yake yana nuna halaccin haka qultu shakka su da albani yace wa hada yadullu ala butlani ma ruwiya anha radiyallahu anha wannan yana nuna bashin abin da aka rawaito gare ta to hadisi ne da aka rawaito gare ta ba daidai bane wani hadisi ne annaha qalat ta ce ma ra'aitu aurata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu ban taba ganin al'aura annabi sallallahu alaihi wasallam ba da tace wannan da inganta da gare ta ba ba hadisin ingantacce bane kamar da shi ake yin ake yawan ba da fatawa nan bai inganta ba wancan shi ya inganta asani an mu'awiya ta bin haida radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah aura auratina ma na'ti منها وما نزل قال اهبط عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها عهد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أهدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس حديث نبي أم معاوية بن حيدة قال عن كفر معاوية بن حيدة رضي الله عنه يكي kuntu ya rasulullah nace ya manzon Allah auratuna mana na ati min hawa ma nazar al'auran mu me ya kamata mu rufe ciki me ya kamata mu bari wata al'auran mu me ya kamata mu rufe me ya kamata mu bari qala sai annabi yace ifam aurataka ka kiyaye al'aurata ka rufe al'aurata illa min zawjatika sai dai matar ka babu laifi ko ta gani kun wannan ma ya sa a motar ruwa ta Aisha wadda aka wuce wadda bata inganta ba ko au ma malakat yaminuka ko kuma baiwarka wannan ka kiyaye al'aurarka ka bai kowa ya ga ka? sai matarka ko abin da daman ka ya mallaka ita ce baiwarka ala sai ya ce kulki ya rasulullah nake ya manzo Allah tambaya ta biyu idan kana alqawm ba'dhum fi ba'd idan mutane suka haɗu sashen su ya haɗu sashi kamar wurin zama ko wurin wanka mutane wurin wanka gurbi ko wani wuri ba ala ta da yace in istata Allah ya Allah ya rainaha ahadun fala ya raina ha, idan ka samu iko kada ɗaya ya gane ta kada ɗaya ya gane ta watan ka yi ƙoƙari kada ɗaya daga cikin mutane ya ga al'aurarta ƙala sai ce tambaya ta uku kuntu ya rasulallah ya manzon Allah iga kana ahaduna khaliyan idan ɗayan mu yana shi kaɗai babu kowa kusa da shi fa ƙala sai annabi sallallahu alaihi ya yace Allahu ahqqu an yusha ya minhu minan nasi Allah shi ya fushin cinta a kunya ce daga mutane saurata mutum yana halatta matar shi ta ga al'aurar shi ko bai washi <coughs> Bankin shi to baya halatta kowa ya gani idan shi ɗaya yake fa a ce mutum shi daga cikin gida an rufe gida ya tabbata babu mai shigowa sai ce ya dinga yawo tsirara ta annabi ya ce Allah ya cincin cinta a jikin ya ce daga mutane na ku kaka ce ni ɗaya cikin gida na kamata ta rasa tuwa bai dinga yawo a wannan lokacin ya kamata ya kasance dai akwai wani abu da ya rufe maka al'aura domin jin kunyar Allah توضؤ الجنب قبل النوم ولا ينامان جنبين إلا إذا تودع وفيه أحاديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب غسل فرجه وتودع وضوءه للصلاة مسألة تقوم ko kuma a ladabi na goma da ya kamata mutane su sani ma'aurata tawabbu'ul junubi qabla an-nawm mai janaba ya kamata ya alwalla kafin ya kwanta kafin ya yi bacci ya kamata ya alwalla wala junubai ni? kada su yi bacci su biyu suna da janaba illa idan tawabba da'a sai sun yi alwalla wa a ahadithu akwai hadisi da ke nuna haka al hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha Haƙala. an kabura da Aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza arada an ya'kula aw nama. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi nufin ya ci abinci ko yayi bacci wa huwa junubun yana da janaba ga kala farjahu sai ya wanke gaba gare shi ya wanke farji ne wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati sai in alwallar da yake ta sallah zaka ya kamata idan mutum zai kwanta yana da janaba yayi alwalla kafin ya kwanta الثاني حديث النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا تودع وفي رواية تودع وغسل ذكرك ثم نم وفي رواية نعم ليتودع ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء وفي أخرى نعم ويتودع إن شاء الثاني حديث نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تقول عبد الله بن عمر الله يجد عبد الله بن عمر أن عمر قال عبد الله يكتشف عمر رضي الله عنهما يفنش كنان ياتي ya rasulallah a yanamu ahaduna wa huwa jinu ya manzon Allah ɗayan mu zai iya bacci alhali yana da janaba qala na'am annabi yace eh yana iyawa idan wabba idan yayi alwala wa fi riwayatin ga wata riwaya cewa yayi tawadda waqtan zakaraka kai alwala ka wanke zakarinka sun manam sannan ta yi barci zaka ya kamata ya kasance sai alwala ka mutum kuma ya wanke kazanta daga jikin sannan ya yi barci. wafi uku a wata riwaya na ya ce na'am mutum yayi barci, amma wa ya tawabba in sha'a ya yi alwalla idan ya ga dama hadisi na uku an an mari mai yasir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al salatun la taqrabuhum al malaika jibatul kafir wal mutawammih bil khaluq wal wal junub illa an yatawajja as-salim hadisi na uku an ammar bin yasir radiyallahu anhu an kabo daga ammar bin yasir Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa Sallama qala cewa annabi sallallahu alaihi wa Sallama ya ce salatatu la taqrabuhumul malaika mutum uku mala'ika ba su kusa da su jifatul kafir gawar kafiri mushin kafiri idan ya kasance gawa ce ta kafiri mala'iku ba su kusantarta wal mutabammiku bil khalo da wanda ya shafa khalo ya shafa majisi ne khalo turaren mata ne wal junubu illa an ya tawadda ba mai janaba sai in yayi alwala haka mai janaba kafin yayi alwala duk da wankan ba wajibi bane mu ji a gaba amma dai mala'ika ba su kusanta dai kuma kun an kamanta shi da da gawar kafiri ko da kuma wanda ya sa turaren mata sa turaren mata baya da kyawu ya kamata a kiyaye lokacin da aka turare zuwa ga rubuta wani for wani for women wannan yana da kyau mutum ya kula akwai na farko faɗuwar girma in ka turaren mata ka fito wani wanda ya waye sosai zai ɗauki ɗan daudu ne mafi yawa ɗan daudu masu aƙidar ɗan luwaɗi su suke sa turaren mata sai kaga babu kyawu yanzu a da akwai bambanci tsakanin turaren maza da mata a da akwai bambanci yanzu a da kamar da annabi ya faɗi da kai ne ya ce turaren maza shine wanda ba a ganin kufa ne ana jin ƙamshi ne idan mutum ya yi kusa da kai mutum mutum kawai kana jin ƙashin turare amma ba za ka ga kufa ne ba sai na ya tsawarin mata kuma shi ne wanda ake ganin kufa ne ko ba a jin ƙarshi ne sai an yi kusa saboda su mata ba ya halatta kowa ya ji ƙanshin turaren sai wanda ke halatta ya kusa da su ina fatan mun fahimta ko wanda yake halatta ya kusa da su ɗaya ke halatta a da kenan wannan shi ne bambancin hadisi da zo ina ce to turaren maza shine wanda ake ganin kufa wanda ba a ganin kufa ne ana jin ƙarshi ne na mata wanda ake ganin a kufa ne ba a ganin ƙarshi don shi idan ta bai sun yi aure a ne bai ke ganewa sai gane su da fuska a irin na mata sai ce mai ham a ta zangwashta ka yi aure ne halar saboda ya ji irin ƙarshen turaren mata gare su sai ce haka yanzu kuma da yake da sisa ta yawa da makirci turare ita za rubuta mai for women to in ka sa shi ka cikin maza yana da shawar maza sinadarin da a ciki yanzu na turaren da ake cewa na mata ne abu ne wanda yake in miji ya ji kanshi ne shawar shi na tashi don sai yan daudi suke sa irin wannan turaren suke sa irin wannan na na mata shi kuma turaren maza ana yi ne da yake ta san ma mata da yake ta san ma mata shawa wannan duk domin kamfunan nan yau abubuwan sun koma hannun yahudawa sun koma hannun masu da masu sanista alfasha zaka cikin wannan lokacin na shi ji annabi tun wancan lokacin yana so a nisanci gama da mata sai ce wanda ya sa turaren mata shi ma mala'iku ba za su fita da shi ba akwai turare na kaza turare na kaza turare na kaza da in ka sa turare kaza bai kamata ka sa ba wata muna tafiya da wasu yare a Madina larabawa ne muna cikin tafiya da Islam ne mutum lafiya da suka dinga ja da baya suka dinga ja da baya suka ce jaza jaza ni suka ce mai suka ce wancin turaren gawa ne ya sa <laughs> shi bai sani bakwai haka turare ya sa ake turare su gawa ake sa ba kawai ya sha wa zuwa masallaci su a duk ɗan shi suka haka yin sai suka gata ba suka ce wani ya sa turaren gawa don shi yake da yake da kyawu ka kiyaye wani ba ruwa ne kawai turaren mata ko turaren maza don shi annabi ya ce saboda muhimmancin zuwa masallaci ke in za ka zuwa masallaci ka sa turare ko ba ka samu ba ka sa na mata kamar da inganta cikin sunan abi dawuda saboda wancan lokacin yanzu ba za a cika sa turaren mata ba ka shigo cikin masallaci saboda turaren mata zai sa na kusurar shi ka sassan mai shawa ya ji kamar kamar yadda kamar shawa ce za ka tashi amma a da bai da irin wannan sinadarin don shi in ka sa kawai abin da ake so ka zo dai baka baka warin jiki ɗaya haka da hadisi yana nuna cewa mai janaba yayi alwala kafin ya kafin ya kwanta ko kuma hadal wudu wa laysa zalika ala wudu wa inma li istihbab al mu'akkad لحديث عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أهلنا وهو جنوب فقال نام ويتودع إن شاء ويؤيده حديث عائلة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء حتى يقوم حتى يقوم بعد ذلك فيكتب وفي رواية عنها كان يبيت جنوبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيتصل فأنظر إلى إلى تهجر الماء من رأسي ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يذل صائما قال مطرب فقلت لعامر في رمضان في رمضان قال نعم سواء رمضان أو غيره ماذا يجي وسيلة تبقوم الشاعر حكم هذا الوضوء أما هو كنش منع الولد أكس وياك ما تسوي ياك ما تسوي كل شيء انتهى walai ta zalika alal wujub wannan alwala ba wajibi bace in wa inna ma istibab almuakkad sai dai musahabi ne mai karfi li hadisi umar annahu ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin sai na umar da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayana mu'aduna wa huwa junubun ɗayan mu zai iya bacci yana da janaba qala na'am annabi yace eh wa yatawadda in sha'a yayi alwala in ya gada ba mai shi da aka yi sha in ya ga dama zai alwalla? wannan shi ke nuna ba wajibi ba ne wa yu'ayyiduhu hadithu Aisha ta qalat abinda ke karfafa wannan Shi ne hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda da tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yanamu wa huwa junub annabi sassan ya kasance yana alwala alhali yana da janaba yana bacci yana da janaba min gari an masa ma'an ba tare da ya taɓa ruwa ba hatta ya kuma ba da zalika fa sila har ya tashi Yayi wanka wannan riwaya akwai sabani wajen inganta da shi nasu albani ya fi sa inganta da wasu suna cewa kuskure ce abinda aiki daidai bai yi wanka ba bai taba ruwa ba bai yi wanka ba hadisi mun yi dogon bayanin lokacin da muka zo kacin sunan abi dawuda wa fi riwayatin anha ga wata riwaya daga na aisha tace kana tu junuban annabi ya kasance yana kwana da janaba kana tu junuban annabi ya kasance yana kwana da janaba suka ce wannan ne ya nuna yana kwana da janaba ba bai yi wanka ba amma cewa bai taba ruwa ba suka ce bai inganta ba fa ya fihi bilal sai bilal ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa yuzinuhu bis salati sai ya gaya mai lokacin sallah yayi shi bilal ban ya kira sallah yana zuwa ya ce ma annabi sallallahu kuma lokacin sallah yayi haka yake mai a matsayin na liman fa ya kuma fa yaktasila ko ko fa ya ne sai kumu fa ya fa yaktasila ya tashi sai ya yi wanka fa anzuru ila tahajjuri al-ma'a min ne, sai ga gangarora gangarora ruwa tahajjuri al-ma'a min ne, gangarora ruwa ga kai dai Wata ya gama wanka ne da ruwa ake gani suna tarara daga kan mutum sai ga ruwa da tarara daga kan shi Sun thumma yahudu sannan ya fita fa asma'u sautahu fi salatil fajr sai ji sauti ne yana ba mutane sallar alfijir yana ba mutane sallar asuba thumma yabillu sa'iman sannan ya wayi gari yana mai azumi zaka koda janaba ta cimma mutum da yi wanka ba da yi alfijiri ta ya keto ina iya ci gaba da azumi ala mutsawai mutsawai bai ce kun tuli amir ina ce ma'amir a sha'abi ba ta bi inda rasu hadisi fi ramadana wannan cikin ramadana ya yaka haka ala na'am sawa'un fi ramadana a aw gairu cikin ramadana ko kuma wajen ramadana da yana haka sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya tashi cikin azumiya da janaba ko ya tashi saura minti goma alfijiri ya ce to in ya shiga ya ce wanka kafin ya fito bai samun sahur ta ce ya fara yin sahur in ya sahur ya gama kuma bayan kira sallah ya shiga ya wanka ya yi wankan jarawa. ga annabi sallallahu yana haka kuma ya wayi gari kuma ya ci gaba ya ci gaba da azumi anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin littafin mai shafe cikin cikin zukatan mu ta tambayi akwai mai mutuwa الله ورحمة الله تعالى kamar da aka karatun farko da na biyu ba a tsara dokan mashin da rashin doka sai da lokaci amma yanzu an tsara cewa idan an ƙara karatu ko aka ƙara sallah to za a ba da minti uku kafin kowa ya ɗauki mashin doka za ka wanda ya tura mashin ya sawo ciki cikin masallaci ma'ana kuma ya san cewa ba za a ɗauki mashin ba sai an ƙare karatu da bayan wannan ba da shawar ya kamata wani su da mashin su ci a su ne. Eh. ya fi wanda bai zo da mashin minti uku bayan sallah ya kamata na wurin mashin ne saboda ah, kiyayewa mai tafiya ta hukunce cewa assalamu alaikum ya ce malam ne ne hukuncin mutum ya yi wanka wanda ba na jana ba bayar tufafi al'aurarsa a eh, buɗe sai malamai su yi maganar wannan cewa wanka ana wanka babu tufafi ko kuma wanka da tufafi ake yi yana halatta a mazaban mafi yawa a yi wanka da tufafi wasu na cewa saboda wannan hadisin yin kaya la'aura ce ya fi dalilin masu cewa yana halatta a yi wanka da tufafi ba tufafi da tsirara domin hadisin da tabbata cikin sayi bukari cewa annabi musa ya kasance mutane ne su ne mai kazafi cewa yana da gwaiwa sai ya zo ya cire tufafi ne ya aza da dutse yana wanka sai dutsen ya tafi ta bin dutse yayi ta bin dutse yana so ya kama yana cewa ya sau ya ya hajar saubi ya hajar saubi ya duki tuwafi na sai da ya kawo cikin jama'a domin jama'a su gani Allah na sai barantar da Annabi Musa cewa abin suke zargi ne ba haka bane sai annabi Musa ya ɗauki tufafi ne ya sa fata fita bil hajar darban sai dinga bugun dutse <laughs> jam dutse ya rai ba daidai ba har ya kasance har yanzu ana ganin alamun gudu kamar da ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ana ganin inda annabi Musa ya bugi wannan dutsen yanzu haka dutsen yana nan na haka suka ce wannan ya nuna ga annabi Musa ya yi wanka tsirara yana nuna yana halatta a yi wanka tsirara wallahu ta'ala a alam yin da zai ce amma lallafi ka yi magana hadisin da wani muhajir ya zo kwanciya da matarsa sai ya ƙoƙarin yin da ta da ita ok eh matarsa ta baya saƙi sai ka ce sayi na umar ne ya ce sannan kuma ga shi wani hadisi yana magana umar ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hana ya ce na kan ƙarin bayani wannan hadisan gaba ɗaya suna hada suna cewa sayi na umar ne ana hada hanyoyin a hakan da kisa ake sayi na umar ne amma ko da wani tabi ne ba sai na umar ba da hukuncin dai ake so ka fahimta kuma ka fahimta wallahu ta'ala Wannan ce mara shanko ko na halitta musul ya tambayi matarsa ok ya tambayi wadda yake nema aure kafin aure ta kwanakin arta domin ya san lokacin da ke mara ta ke karewa ban sani ba wanda ta ala Thank you. sai wani tambaya ce cewa shi ne zai nemi mata ya ce na ba uwaye da yanne shawara na neman shawara sai suka ce a bar ni tun da ni ke yi malam ya shawara abinda shawara ka nemi yannanka da iyayenka ku shirya ya kamata ku nemi nanka da uwayenka sai ku shirya sai yadda sai ka je ka yi wannan auren ya fi a cikin shirin mu na mata a musulunci na yi bayanin cewa mace tana bukatar sai da wali a daura mata aure namiji baya bukatar sai da wali an ba da misali da cewa ita mace bata isa ba ta dau ba a ganta gida ba a ce ina ki a ce a aure dai amma shi yaro yana iya baba ne ce je ba kun gida ba ce ai na aure mahaifiya da ce ka ga wani magana da kai kana suka sa yaran su diga haka ran wani magana da kai mace dace wani ce saurara za a yi wannan magana tun ta ce mace dace ba amma yana halatta dacewa bai dace ba lalle kuma magana bai dace ba a nan wajen mu mun saba al'adance ne cewa mutum zai iya tahiya amma a ganin yake sa fahimta da shi ne a fahimta ba addini ba ne misali ba dole ba ne sahabbai annabi sai ya fi mahaifinsu amma sai dai annabi sun sai ga mutum ta har ka yi aure yace ai ya aure ni ka bada saraki sai ka zan bada saraki har sai ku zo muna nan watan ba sharadi bane don shi an zo daura aure za ce ina waliyin mace ina wakilin namiji namiji bai da waliyi wani daura aure ba waliyi bane wakili ne wanda ya so amma ita dole sai da sai da waliyin waliyinta in namiji ya yanzu ɗaura aure yana cewa ina mai an sa shigaye shi yake so a bashi mata amma ita bata wata shigaye ni ke bayarwa a'a annabi ya ce dole ita sai namiji ya ga da ta ya bai ta hanyar halarci yana halarta ka je ka yi ka amma kuma ta hanyar ya kamata bai kamata ba ya kamata ka bi yan uwanka kada auren da za ka yi sanadiyar watsewa gida da watsewa zumunta wallahu ta'ala ala kamar tambaya yake cewa ya tambaya ɗaya um, cewa da ya halarta mutum ya yi abin da suna ke ce ma sex wato jima'i da baki da matarsa ya halatta wallahu ta'ala ita ta kai wannan ta farko ta kashe da cewa idan an goya mance bai yi addu'ar saduwa da iyalinsa ba sai daga baya suna yana cewa fi a wani ba Thank <laughs> you. Yau ya ke shigo na samu a yi eh, addu'an nan da ake yi in eh, an taɓa kan amarya yi ta da hausa addu'ar da ake yi yau. Eh, Kana dama in baka iya larabci ba, wani baka iya larabci ba, a kan kokifiya ne. da suka zo haka ake tsayar da su za su kai su da larabci ya ce da larabci annabi ya koya ma kowa amma wanda bai iya larabci ma na ya koya mai da hausa wallahu ta'ala tambaya ce hudu na so saboda magana da mara yake karin da cewa ya halatta kawo yan mata aure su rasu amarya ta ce tumi hukuncin sayan baki <laughs> baki nawa ne don biza sai rai wani al'ada ne al'ada ne al'ada ne da haka al'ada ba ta da hukuncin halarci ko haranci in ta haɗu da ya kasance a yi wasannin da ba su dace ba a yi mu'amalar da ba su dace ba ya haranta amma yin wani abu ne wanda kawai al'ada ce kila za a cewa a ba su kasu masu zuwa a ba su kuɗi su yin bakin ana al'adance shi hukunci ta hukuncin lehe hukunci kayan gara da ake kawo ma'amur yanzu al'ada ce wallahu ta'ala ala. to tambayar ta kashe ce idan an goya aure mata biyu lokaci guda. to sun ce na. <laughs> kuma aka kawo su lokaci guda. to sunna ya zai eh, a sunna ya kamata ya yi babu shi a sunna na fi sun da har ba ta biyu lokaci daya ka wasu lokaci daya kun da gaya wani har ba ta biyu har ka wasu lokaci daya ba kare da kaje ka kwaso abin da zaka da zaka yi ya zama karshe wanda ya ce cewa ya mutu wanda ke wankan janaba da ruwan da yake wankan sutura a lokaci daya sai wannan babu iskali saboda ruwa in suka haɗu abu mai tsarki akan kauli mai inganci tsaku ne za ka don kayi wanka da su akwai kuma sabulu ko akwai sun canza kala da abu mai tsarki sabulu mai tsarki ne babu iskali akan shi don haka insha Allah yana halatta na kasar sanar da maimuna sun kasance suna wanka a cikin wata ƙwarya da akwai gari cikin ta har ruwan canza launi saboda garin da a cikin wannan ƙwarya gari mai tsarki ne sabulu mai tsarki ne wannan shi muka ne fahimta mun kuma shi muke ba da fatawa da shi wallahu ta'ala alam akwai sanarwa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. Okay.